ce don allah malam akwai wata addu'a da ake yi maganin mantuwa daga manzan allah sallallahu alaihi wasallam a gaskiya ban san wata addu'a ba ma'asura a bar rawaitowa daga annabi sallallahu alaihi wasallam game da maganin mantuwa sai dai abinda na sani shi ne wanda abu huraira ya yi addu'a a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam da annabi ya ce masa yi addu'a yanzu allah zai amsa maka to cikin abin da ya ce Allahumma inni as'aluka ma sa'alaka sahibaya wa ilman la yunsa Allah ina roƙonka duk abin da abokaina suka roƙa domin akwai waɗansu wanda suka yi addu'a su biyu kafin shi to sai ce ya Allah ina roƙon duk abin da waɗannan mutane biyun suka roƙa ni ma ka bani irin nasu ɗoriya akan nasu wa ilmin la ka bani ilmin da babu mantuwa a cikinsa da haka wannan zai iya wa sunna taqririya annabi ya tabbatar da yin addu'a da wannan lafazin na roƙon ilimin da babu mantuwa dan an yi a gabansa bai ce an yi kuskure ba ya tabbatar to sai dai wannan kadai shi na sani wallahu ta'ala a'la wa a'lam tambayarsa ta biyu ce idan mutum yana bin sallah a jam'i zai yi karatun fatiha da sura ne menene hukuncin wanda ya yi shiru bai karanta komai ba to da farko dai salloli iri biyu ne akwai wacce ake bayyanar da karatu akwai wacce ake ɓoyewa wacce ake ɓoyewa duk malamai sun yi ittifaki da ijma'i kan cewa za ka yi karatun ka kai a matsayinka na mamutun da shi maliman yana nasa a zuci ma'ana yana nasa a asirce to kai ma sai ka yi naka a asirce amma kuma idan liman ya gama nasa ya kabbara ya tafi ruku'u to dole kai ma ka bi shi ko kai baka gama naka ba an gane ko ma'ana dai mamu yana iya yin karatu a bayan liman a sallar me sallar asirce wannan babu wanda ya saba cikin malamai akan haka a inda sabanin ya zo shine a sallar bayyanawa shin idan liman yana karatu a bayyane mamu ma zai yi karatu to anan ne hadisai suka zo waɗansu malamai suka ce mamu ba zai yi karatu ba don wata rana annabi yana karatu wasu suna karatu a bayansa a sallah ta bayyanawa da aka idar da sallah annabi ya juyo a fusace ya ce mali una za'u fil qur'ani me yasa naji ana ja'in ja da ni a qur'ani ina karantawa wani ma yana karatu to sannan a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma ju'ila al imamu li utamma bihi cikin lafazin hadisin sai ya ce fa idza qara'a fa ansitu an sa liman ne dan ku koyi da shi in yana karatu ko ku shiru to da ka waɗansu malamai duba zuwa ga waɗannan hadisan sai suka ce in dai liman yana karatu a bayyane to kai kuma kai shiru ka saurare shi musamman ma gashi Allah maɗaukakin sarki ya ce in ana karatun alkur'ani ai shiru a saurara bai kuma bambance a sallah ko a wajen sallah ba fa idza quri alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu in ana karatun qur'ani ku kasa kunne ku yi shiru ko a cikin sallah ko a wajen sallah to da ka dai wannan yasa waɗansu malamai suka karfafa cewa in dai liman yana karatu to kai ka saurara ka ji sauraron ma ibada ce shi ya yi karatu kai kuma ibadar sauraro ita ce taka a wannan lokaci to amma waɗansu malamai suka ce a'a ko liman yana karatu mamu zai iya karatu sai dai fatiha kaɗai zai karanta banda sura kuma zai jira liman ne sai ya gama na tasa fatihar yana cewa wala bolin aka ce amin shi liman zai shiga sura kai kuma sai kai maza maza ka karanta fatiha haka waɗansu malamai suka faɗa wallahu ta'ala a'la wa a'lam mai takarda ta gaba yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya saka wa malam da alkhairi amin Allah ya saka mana da alkhairi baki ɗayan mu yace malam na kasance na tashi da safe sai na manta ban yi sallar asuba ba sai da lokacin sallar azuhur yayi na je masallaci na yi sallar nafila raka'a biyu kafin a ta da sallah sai bayan an idar da sallah sai na tuna ban yi asuba ba sai ban yi ba na bar wannan nafilar da na yi a madadinta me hukunci na gaskiya ka yi kuskure ba daidai ba ne hukuncin duk lokacin da ka manta sallah in ka tuna ta sai ka zo ka yi ta ba ka cewa to shikenan waccan fatiha a waccan nafilar da na yi a cike mun da ita hasali ita nafila ba ta tsayawa a matsayin farilla kuma sannan kowace da niyyarta ita nafilar ai lokacin da ka yi ta da niyyar nafila yanzu mala'iku tuni sun riga sun shiga maka ita a rekwad din nafila kuma su alƙalamin su rufe atil aqlam wajen jaffati suhu kaga dole dai sai ka dawo kayi ne dole dai sai ka dawo kai wannan sallar kakka damu da cewa lokaci yayi tsawo duk wanda ya manta sallah lokacin da ya tuna ta shine lokacinta a wajensa yanzu idan kai wannan sallar daidai da wanda ya yi sallah a farkon hudu alfijir tare da lima domin kana da uzuri na mantuwa manzala yace ce duk wanda ya manta sallah ko ya yi bacci har aka yi ta bai tashi ba sai da ya tashi to shi Allah ya rike masa lokacin in ya zo ya yi ta daidai da wanda ya yi ta a farkon lokaci domin bacci da mantuwa uzuri ne karɓaɓɓu a shari'a ga wanda ya bar sallah dan su takarda ta ƙarshe ce assalamu alaikum ya malam ina maka fatan alkhairi ni ma ina maka ina kuma dukkanin musulmi baki ɗaya fatan alkhairi yace dan Allah malam ina da wata bukata wadda nake fatan Allah ya biya min ita wace hanya ya kamata na bi domin samun biyan bukata yace kuma Allah ya ce a roƙe shi da sunayensa to waɗanne ne zan roƙe shi da su ina roƙon malam da sauran 'yan uwa dan Allah ku taya ni da addu'a ina maka fatan alkhairi Allah ya biya maka bukatarka da dukkanin bukatunmu da bukatun musulmi na alkhairi na farko sunayen Allah da ake roƙonsa da su don ya biya bukata kakan ɗauki wanda ya dace da bukata ka ne ma'anar faɗin Allah walillahi asma'ul husna fada'uhu biha Allah yana da sunaye kyawawa ku roƙe shi da su ko ku bauta masa da ma'anoninsu domin fada'u ko dai addu'a minal ibada ko addu'a minan nida mana ku roƙe shi da su don ya biya muku bukatun ku malamai suka ce sai ka zaɓi sunan da ya dace da bukatarka domin duk cikin sunayen Allah a duk wata bukata da ɗan adam yake da ita a cikin sunayen Allah akwai sunan da ya dace da wannan bukatar in arziki ne yana daga cikin sunayensa ar-razzaqu in mulki ne yana daga cikin sunayensa maliku ko al-maliku. in ɗaukaka ce yana daga cikin sunayensa almu'izzu an gane ko duk wani bukata da kake da ita a cikin sunayen Allah akwai wanda ya dace da wannan bukatar to sai ka ɗauki sunan sai ka ce ya sai ka faɗi sunan sai ka ce ya min kaza ma'ana ya razzaku urzuqni misali ya alimu allimni ya mu'izzu a izni an gane ko ya fattahu iftali ya gashi nan dai ya alimu allimni to haka sai ka duba cikin sunayensa sunan da ya dace da bukatar ka sai ka ɗauka sai ka rinka addu'a da shi ka faɗi sunan sannan ka yi roƙo ya me kaza yi min kaza ya me kaza yi min kaza wannan shine abin da ake nufi ba yana nufin ka dau sunan ka dau carbi mai miliyan kai ta jaba ba ya razzaku ya razzaku ya razzaku ya razzaku to har yanzu baka ce komai ba ai kira kake ta yi ana ta amsawa kaga bai dace da hankali ba ya razzaqu na'am ya razzaqu na'am ya razzaqu bai dace da hankali ba kuma baya daga cikin koyarwa annabi irin wannan wadansu sun ɗauka cewa wai da aka ce a roƙi Allah da sunayensa ana nufin ai wurdin sunayen Allahu ar rahman ar-Rahimu al-Maliku al qudus as salam ba haka ake nufi ba dan wannan sigar bata zo daga annabi ba sallallahu alaihi wasallam cewa yana haka kaga kenan ba ma'anar ba kenan abin da ya zo shine annabi yana kama suna daga cikin sunayen Allah daidai bukata sai ya faɗi sunan sai ya ce ai mun kaza ya me kaza yi mun kaza ya me kaza yi mun kaza to wannan kenan to sannan akwai waɗansu sunayen waɗanda su kuma a goye suke wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira su da sunan ismullahi al alladhi, allazi idza du'iya bihi Allah ajab wa idza su'ila bihi a'ta misali kamar ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya kayo wannan kam shakundum ne shi ko da a ce bai dace da bukatar ka ba kadai ka kira shi Allah yana sauraron wanda ya kiraye shi da wannan wanda Allah ya maimaita shi cikin alkur'ani sau uku farko cikin ayatul kursiyu Allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm zuwa karshe na biyu cikin suratu ali imrana alif lam mim allahu la ilaha illa huwa al hayyul qayyum nazzala alayka al kitaba bil haqqi waje na uku cikin suratu taha wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa kada khaba man hamala zulma daka wannan ma sunan Allah ne a'azam cikin manya manyan sunayen manzo Allah ce wanda in an kira Allah da shi take yake amsawa in an roke shi da shi take ke biyan bukata wannan kuma ba sai ya dace da bukatar ka ba shi kadai abin da ya kunsa yabo da kirari da nuna buwaya da isa ta Allah subhanahu ta'ala Allah madaukakin sarki ya biya mana dukkan bukatunmu na alkhairi Allah madaukakin sarki ya ba mu lafiya ya ba mu zama lafiya Allah madaukakin sarki ya iya mana abin da ya fi karfin mu subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wato kawai kowannen ku ku haɗu waje guda ku yi yaƙinin cewa sai dai a mutu fa antum ansarullah ku sani fa ku mataimakan Allah ne ku daina tunani da wani adadi udad da adad adadi da tanadi wannan ku daina tunaninsa antum ansarullah kuma taimakan Allah ne wallahu yansuru man yansuru kuma Allah yana taimakon wanda ya taimakon su ya yi